This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazibu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da salihu garba ke farin cikin jan rigamar shirin na safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ta yi ta kira gwamnatin ƙasar ta ƙara ƙaimi wajen ceto yaran matan da masu kaifin kishi Islama suka sace makon da ya gabata. Mahaifin yaro ba Amurke ɗan asalin Somalia da ya saci jiki ya ɓoye a kafar jirgin sama daga California zuwa Hawaii ya ce labarin ya girgiza shi. Yau Alhamis, shugaban Amurka Barack Obama ya fara ziyarar aiki a yankin asiya tare da yada zango a kasar japan kanin labaran kenan rahotanni daga birnin tarayyar najeriya abuja na nuni da cewa an danka wani mutum hannun jami'an tsaro da ake kyautata zaton yana shirin kai harin bom bisa bayanin da ya yi yana waya sai yake tambayan waɗansu a nan wuraren ina ne masallaci ne izala to da aka ce mishi ai nan ne za ce me zai yi sai nuna musu cewa ai kawai kwamnin su zo su sa sai kuma jihar plateau daga inda wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana da rahoto cewa Ƙungiyoyin mata a jihar Plateau sun buƙaci hukumomi da su rika hukunta waɗanda aka kama da cin zarafin yara da mata don samun raguwar aikata fyaɗe da sauran muggan ɗabi'u a tsakanin al'umma. Zan kuma gabatar da shirin domin iyali amma duka sai bayan kun sha labarai. wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin najeriya ta kara karfi da ƙarfe wajen ceto 'yan matan da har yanzu ba gano su ba bayan masu kaifin kishin islama suka sace su makon da ya gabata hajiya aisha gode yar kungiyar kare haƙƙin mata ta ce shugaban najeriya goodluck jonathan ya tura jiragen yakin sojoji su binciko yaran iyaye da ma jami'an makaranta sun ce akalla har yanzu 'yan yara 230 suka ɓace bayan da aka sace su daga makarantar sakandare da ke chibok arewa maso gabashin najeriya kawo yanzu 43 kacal suka kubuce da kansu da, da hukumomi sun ce yara mata 129 aka sace a lamarin kuma 52 sun kubuce ana zaton waɗanda suka sace su suna rike da su ne a wani sunkurin daji kusa da iyaka da kasar kamaru babu wanda ya ɗauki alhakin sace yaran amma ana zaton 'yan kungiyar boko haram suka sace su domin an san kungiyar da sace 'yan mata suna amfani da su wajen yi masu ayyukan gida ko leƙen asiri ko kuma amfani da su tamkar matansu. mahaifin yaro ba amurken nan dan asalin somaliya da ya makale a kafar jirgin sama tun daga california zuwa hawaii ya ce ya girgiza ainihin da jin labarin amma yana godiya tun da aka same shi da rai abdullahi yusuf abdi shine mahaifin yaron yahaya abdi dan shekaru goma sha shida da hukumar fbi ta amurka ta ce yaron ya rayu bayan sa'o'i biyar da rabi da jirgin ya yi yana tafiya kan tekun pacific ranar lahadi banda mugun sanyi kamar na kankara mahaifin yaron ya zanta da murya amurka sashen samaliya ta wayar tarho jiya laraba ya ce daga 'yan sandan hawaii ne ya fara jin labarin inda ɗansa yake lokacin da suka kira shi ta wayar tarho to kada sha'afa ana jin labaran ne daga sashen hausa na murar amurka daga nan washington dc yau alhamis shugaban amurka barack obama ya fara ziyara a kasar japan inda ya soma da kai gaisuwa zuwa fadar sarki a kihito sojoji sun tarbi musu obama da gaisuwar ban girma da kuma yara rike da tutocin kasashen biyu daga bisani shugaban ya gana da sarkin daga bisani kuma shugaba obama ya gana da firayim ministan kasar shinzo abe ziyarar ta obama za ta mayar da hankali ne akan barazanar tsaro da china ta haddasa domin wasu tsibirai da ta ce nata ne da kuma shirin nukiliyar kasar korea ta arewa daga japan shugaban amurka zai ci gaba da ziyara zuwa korea ta kudu da malaysia da philippines kafin ya fara ziyarar shugaban obama ya gaya wa wata jaridar kasar japan yomori cewa amurka tana adawa da duk wani kokarin da zai yi wa japan katsalandan a kan rike tsibiran da china ke son kwacewa lokacin ziyarar miss obama zai yi kokarin da kasarsa su daidaita da japan su cimma daidaito game da kawancen kasuwanci da suka daɗe suna kai da komowa amma masu hasashen lamura suna ganin cewa da wuya a cimma daidaito domin japan ta ki ta amince da cire haraji a kan kayan gona daga tokyo shugaba obama zai wuce birnin seoul inda zai tattauna da shugaban kasar koriya ta kudu park geun-hye kan yadda za su tunkari koriya ta arewa wadda wasu suna ganin tana shirin gwada wani makamin lukniya. a malaysia ma ms obama zai zanta da prime ministan kasar najib razak kana za su halarci liyafar cin abincin dare Ms. Obama zai kasance shugaban Amurka na farko da ya kai da yake kan mulki da zai ziyarci kasar Malaysia tun lokacin da shugaba Lyndon Johnson ya je kasar a shekarar 1966. Kasar Philippines ita ce ƙasa ta ƙarshe da Ms. Obama zai kai ziyara. Wannan ziyara ita ce ta biyar da shugaba Obama zai kai nahiyar Asiya tun lokacin da ya kama madafin ikon amurka a shekarar 2009 ya yi alwashin mayar da nahiyar asiya wani wuri na musamman akan harkokin tattalin arziki da diplomasiya da kawancen sojoji ma ƙasar amurka bangarorin falasdinawa biyu wato fata da hamas da a da ba sa ga maciji da juna sun sanar da cewa yanzu sun cimma yarjejeniyar daidaitawa kuma za su yi ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗin gwiwa cikin 'yan makonni masu zuwa Hamas da Fatah dai sun yi rabuwar ƙwarya bayan ƙazamin tashin hankali a shekara ta 2007 tun daga lokacin suka raba Falasɗinawa tsakanin shugabannin ɓangarorin biyu. Babu tabbacin yadda wannan shirin zai cimma nasara kasancewa irin wannan yunkurin ya gamu da cikas a lokutan baya ya kuma ƙara sarƙaƙiya a yunkurin da Amurka ke yi domin wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. amurka da isra'ila sun yi allah wadai da wannan yarjejeniya labaran duniya kenan aka saurara To mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda rahotanni ke nuni da cewa an danka wani mutum hannun jami'an tsaro da ake kyautar zaton yana shirin kai harin bom bisa bayanansa. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya ya haɗa mana. yana eh, waya sai yake tambayan waɗansu a nan wuraren ina da masallaci ne zala to da aka ce mishi ai nan ne za ce me zai yi sai nuna musu cewa ai kawai ne so su sa. Mazaunin unguwar Garki Sani Tela ke faɗin abin da ya sani kan zargin yunkurin da wani na dasa bom a ɗaya daga masalatun Juma'ar unguwar inda jama'a suka cafke shi da mika shanun 'yan sanda. Kai hare-hare kan ɗakunar ibadar musulmi da Kirista ya sanya shugabannin addinan biyu ƙara ta karkarewa ga wayar da kan al'umma muhimmancin haɗin kai da kai zuciya da yasa. Dr. Khalid Aliyu shi ne babban sakataren kungiyar Jama'atu Nasarar Islam. Faɗakar mutane wanda a yanzu duk lokacin da aka ga wani abu da yake sa tantama kusa ga an sa ido nan aka gano yana ta kai kawo wurin masallacin da alamar cewa kai wannan babu manufa ta alkhairi yana kokari ne ya ga inda zai sa babamamai da za a tada masallacin amma an danka shi a hannun jami'an tsaro ana ma gane kawai cewa wasu ne suke shiga bultu don su bata musulunci da musulmi muna karfafa limamai a ci gaba da addu'o'i a yawaita kuma kunutu akan Allah ya tona asirin waɗanda suke waɗannan abubuwa abin yana bayyana kuma zai sake bayyana kuma wallahi za a sha mamaki babban jami'a helkwatar kristoci ta najeriya kan pastor simon dolly ya tsami addini daga dalilan fitina ba magana a ce wannan musulmi wannan krista wannan hausawa wannan kaza bane wannan masifa ne ya afko mana dole mu bar wannan maganan kabilanci maganan addini mu haɗa kai domin wannan kasan a nawa ganewa maganan addini kaman makaranta ne kana da yara biyu ɗaya zai je makarantar nan daban wannan zashi na nan daban sun da su cire uniform su zo a gida tare to addinin kirista da musulunci haka ne duk aljanna muke nema ko ka ta musulunci ne ko ta kiristanci ne me kake nema aljanna ne to kana nema aljanna ai ba za ka takura ma wani rayuwansa ba rundunar yan sanda abuja na ci gaba da binciken wanda ya yi yunkurin kai harin kazalika da binciken wani soja da ya yanka wata bafulatana mai sai da nono a unguwar daidai altine daniel ita ce jami'an labarun rundunar bincike yana kai kuma idan allah ya ka kare za mu gaya wa jama'a abin da ya faru da kuma gaskiyan magana. Mai sauraron muryar Amurka Ibrahim Jamilu shi ya fara kyankyasa min labarin. Fulanin nan haka masu tallan nono din nan. Ka san daidai nan wajen inda babbar kara ta fi kaso shanu din nan. Eh. To gurin ne to akwai wani ɗan ƙauye a gefe yanzu zaka shiga da ko ana ce mai shagari kwata sojan ina ga yana wata mashaya ne sai ce ta dama mai fara ta kai mai. Ta kai mai ciki sai ya nuna mata ɗaki ta kai mai. In ce to wani ta sha ta zo ta karɓi wannan ɗin. Bayan jima ta je karɓar roba sai ne mai lalata da ita. ta bafulata nan nan sai take kawai sojan nan da karfin ciya karshe dai sojan nan ya yanka bafulata nan nan ya mata yankan rago kafin ya yanka ta tana kururuwa har mutane aka zo lokacin da aka kawo ɗauki ya riga ya yanka ta aka kamo shi aka kawo shi nan station kusa da kara nan fulani dai suka cika suka dandazo da sanduna da adduna da menene karshe ma dai muna gurin muka da an ce sun balle saldin sun fito da shi mijin nan dai na cikin tagumi da renon 'ya'ya shi da kanana nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya daga birnin tarayya abuja kuma sai jihar plateau inda kungiyoyin mata suke nema a kawo ƙarshen cin zarafin 'ya'ya mata wakilinmu zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyoyin mata a jihar Plateau sun buƙaci hukumomi da su rika hukunta waɗanda aka kama da cin zarafin yara da mata don samun raguwar aikata fyaɗe da sauran muggan ɗabi'u a tsakanin al'umma. Matan sun bayyana damuwarsu ne kan yadda matsalar fyaɗe ke karuwa a jihar ta Plateau. Madam Sarah pham ita ce shugaban gamayar kungiyoyin mata na ƙasa wato NCWS reshen jihar Plateau. Kes na su rep nan mutane yanzu sun cika da mugunta zuciya ba kaman da ba. Kaman tsoron Allah ya baya cikin zukatansu. Kaman yan matan nan da an kwashe su ko 100 nawa me za a yi da su na Borno. ba lalatarwa za a lalata da yaran nan ba ne shawara na gwamnati su tsaya da karfi duk wanda an same shi da wannan irin hali a bashi zafin hukunci wanda wasu za su gani za su ji tsoro su yi irin wannan abu su ma kungiyoyin mata na addinan krista da musulmi sun yi tsokaci kan matakan da suke ɗauka don ragewa ko ma kawar da ɗabi'ar cin zarafin mata da fyaɗe wa ƙananan yara sunana hajiya amiru sani ni ce amiran form 1 na plateau state gaskiya abun yana mana ciwo kwarai da gaskiya in mun samu labari muna kaiwa eh, social welfare ko kuma mu kira kungiyar child protection network ya kamata mu sa ido a kan yaranmu komai kankanin yarinya karki bar shi ko danwan mijinki ko kawunki ko wane ne ki lura da yarinyanki ko yaranki na cikinki ma in dai namiji ne karki yarda ki dinka sake yarayin mata a gare da su amma in dai an samu mutum ɗaya da aka yanke mashi hukunci ina fata abin zai zo da sauki sunana mary shikse ni ne shugaban matan kan na plateau state abin da muke yi shine murkan kira mata mu gaya musu abubuwan da ya kamata yanzu ba lokacin da za mu ɓoye ma yara most especially 'yan mata ka ɓoye musu abin da ya kamata su sani ba in sun kai wani a certain age ya kamata ka gaya musu gaskiya cewa ku dinga lura da yaranku time na fitan yaranku da time da su je school da time ya kamata su dawo gida ku gaya musu cewa fa idan fa wani ya kira ki haka ko kuma wani ya fara miki wani taɓe-taɓe haka nan ki san this is the danger ga side effect da zaki samu in ya kira ki karki je shugaban kungiyar lauyoyi mata reshen jihar plateau ladima daki ta ce Ƙungiyarsu tana haɗa hannu da wasu ƙungiyoyi da jami'an tsaro wajen tabbatar da ganin an hukunta waɗanda aka kama da aikata laifin fyaɗe. To wannan kusan kowane rana ne. A cikin sati dai baya wuciya ba wani report na, na irin wannan damuwan. kuma shanin dokan kasa wani lokaci baya mana sauki don dole a samu wanda ya gani ya tabbatar wai wannan abin ya faru saura diya suna kotu muna kan yi a wanda ya ci zarafin yarinya karama da bata san komai ba gaske so samu ne ya zauna karshen rayuwansa kawai a prison Sakatariya a ma'aikatar mata ta jihar Filato Hajiya Sumayye Fatima Hamza ta ce gwamnati ta hukunta wasu da aka kama da laifin aikata cin zarafin mata da yin fyaɗe. Akwai ƙungiyoyi wanda muke aiki tare da su, to sai mu haɗa kai, sai mu tabbatar da cewa an yi kyakkyawan bincike kuma an gurɓanar da wanda ya aikata laifin nan bisa kan dokoki da muke da shi na ƙasa. To jama'a na korafin cewa yawanci ku gwamnati kuna da sake ko kuma sakaci wajen aiwatar da wato hukuncin nan ba kwa tsayawa kai da fata ku ga cewa an hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi shi yasa ma abin ya zama ko ta ina ana yin Wannan fahimta na mutane ba haka ike ba. Abin da nake so kuma mutane su gane shi ne idan misali aka yi wa yarinya fyaɗe tana da 'yancin fa a kare mata mutuncinta ba za a yi tallanta saboda in ta girma wata rana zai zo ya zama mata wani masifa so saboda wannan kange wanda ya kamata mu ma 'yan matan nan shi ya sa wani lokaci ba ma fitowa mu faɗi abin nan din a rediyo yaran ma saboda sun faɗi wanda ya musu faɗin in shi wani babba ne a cikin al'umma yakan zama sai ta ji eh, tana tsoro to dole mu tabbatar da cewa mun kare mata hakkinta gwargwadon da doka ya bada zarafin ayi. shi yasa ba wai gwamnati tana zaune shiru bane gwamnati hakikan tana yin abu yanzu haka ma akwai abin da muke cewa safeguarding children policy wanda gwamna ya riga ba da ya sa hannu akan cewa uh, members na esco su kwamishinoni da suke attending esco ya kamata za su duba don ya zama muna da policy a state na kare 'yancin yara ƙanana wanda shekarunsu ƙasa yake da sha 18 kamar misali na yarinyar da aka yi mata fyaɗe a barikin ladi an je kotu amma shi polis ɗin da aka samu ya mata fyaɗe ya ce shi bai mata fyaɗe ba to don haka tun da an samu jini a jikin rigarsa an ɗauka an kai abin da ake kira forensic a lagos to za a kawo wannan sakamakon sannan sai kotu su zantar da abin da za su yi amma farin farko an sallame shi a aiki so ana ɗaukan matakai kwarai da gaske a kai zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a place this love and this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe 1 da minti 19 na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya allahu ya Allah na roka. allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri abdu ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin ya karɓi bakuncin Hajiya Saudatu Shehu Madi, sakatariyar kungiyar kare hakkokin mata da tabbatar da yi musu adalci a Najeriya da aka fi sani da suna Rafa. Da kuma Helen Bako, wata ma'aikaciyar kula da jin daɗin al'umma da ke aiki a nan Amurka. Waɗanda suke ba da gudunmuwarsu a fafutukar shawo kan matsalar fyaɗe da ta zama ruwan dare a Najeriya. Madan Helen tana bayani kenan kan matakan da ake ɗauka a ƙasashen waje na shawo kan wannan matsala lokaci ya kwace mana inda kuma za mu kenan yau. Kin ga wannan mutum aboci ɗin inda a ce an kai karama hukuma to bayan da zai ya lalata wayansu yara a wani anguwa daban domin da an kama. To Helen albishirin akwai malamin makaranta wanda shi a nursery yake koyarwa. Yake yi ma 'ya'ya a nursery yake koyarwa. aka kawo kayan shi muka ɗauki kes ɗin shi har muka kawo abuja muka wuce police command suka haɗa ƙarfi da mu muka zo har kes ɗin shi iso abuja kin san al'umma ba su da wance to saboda wai yana da alaka da masu hannu da shi na cikin al'umma aka yi kutukutun da aka cire shi kuma har yau ba a cire shi daga makaranta ba kuma har yau bai bar yin bannan ba. To kin ga nan jama'a da za su ɗaukaka kara su yi kuka su ce gashi kai malami kamin a ɗauke ka ka zama malami yanzu dole sai an yi background check a duba an gan wani oh, irin an taba oh. kama ka ka taba yin wani abu in hmm. mutum yana da irin wannan tarihi ba yanda za ya baka aiki wai ka yi aikin malami kana za ka yi aiki ma tare da yara yawa to yanzu misali bari mu koma ga 'yan matan da suka samu kansu a cikin wannan hali babu shakka di yarinyar da aka ci zarafinta haka an yi mata rauni ba a jikinta cikin jikinta kaɗai ba amma rayuwarta gaba ɗaya an tauye rayuwarta to wanda taimako za a yi mai 'yan mata irin waɗannan taimakon farko dai alheri ne a amince da cewa ita ta riga ta cutu kuma a tausaya mata mm. ba a nemi dalilin cewa ita ce da laifi ba mm. don mu shi ne ɗaya daga cikin damuwarmu. musamman idan ya zamanto ba yarinya ba ce karama idan ya zamanto mace saboda haka in kuna maganar daɗe kuna cewa wai yara kawai a'a mata in general a nemi a tausaya mata kuma a nemi tallafa mata tallafin nan ba a ce a bata kuɗi ba amma a amince da cewa an tozarta mata kuma tana bukata a shafe ta a rika bata magana yadda za ta iya haƙura da damejin da aka yi mata ne cikin kwakwalwarta da na cikin jikinta mm. na biyu kuma ya kamata a ce akwai wasu wurare da aka keɓe inda kuma kamar yadda ita halin ta ce haƙƙin gwamnati ne da haƙƙin al'umma a samu wurare inda a keɓe wadda ta samu wannan za a samu mutane ƙwararru da ke da irin wannan ilimi na shafa da ba da baki da kuma taimakonsu su fito daga cikin ɓacin ran da suka shiga wayanda kamar ake ce red crisis center a mm. can inda kuke. na uku kuma wannan social welfare kamar yadda sun can suke da shi suna da wannan aiki amma za ki iske social welfare ma filin banda ofisa in babu mai tebur za ki iske kuma training din da muke magana wanda musamman ne a ba su training da wani ilimi na musamman kila daidaikun su yake da shi idan kuma kika kauce ma sai ki dawo cikin al'umma wace irin gudunmuwa ya kamata yanzu kin gabarin baki misali da muka gane cewa malaman makaranta su ma suna da irin tasu gudunmuwa ta wannan bakin abu da ake yi da kuma rishin toilet a makaranti ne yan mata akwai kwamitin da muka gwada a kasar gombe muka gwada muka ce to duk mai gida wanda gidan shi yake kusa da makaranta aka identifying aka zaɓi wasu al'umma a ciki da goyon bayan iyayen ƙasa wato masarautar wannan ƙauye cewa gidan da ke kusa da makaranta kada 'ya'ya mata su je wancan wuri da ke da nisa don su samu su kama ruwa ko su yi wani abu su shiga wannan gida nan kuma da kwai dattijuwa wadda amince da ita to kin ga nan ma wani abu ne wanda ita al'umma ita ke da gudunmuwa don ba za mu ce komi dole gwamnati za ta yi mu ba dole akwai abin da mu ma za mu yi mu kanmu sa'ilin mu na mu kanmu mata wannan musiba idan ta same mu shiru fa ba shi ne amsa ba mm. akwai wata ma musiba helin da alheri da muke da ita wai wanda ya taɗin sai a zo a yi daidaita da shi a sasanta ko ya ba da kuɗi ko kuma ya aure ta mm. Wa'inda suka auren in kin ga gallaza musu da suke kuma su rika tozarta su ko da sauran mata ko kuma da sauran al'umma da suka tare ita da banza ɗaya ne to yaushe wanda ya maka wannan abu kuma za a ce wai ya zama abokin rayuwarka na dindindin Mm. wanda daɗi ba ake so in an yi aure a ji ya za kai wanda ya maka wannan ka ji daɗi dole wannan al'ada ta a ce wai a yi ko kuma a sasanta ko a daidaita a bada kuɗi a ya biya kuɗin asibiti ko ya biya kuɗin makarantarta ko kuma ya aure ta wannan al'ada ma dole mu batta mm. don saboda ya ba da lasin cewa in kai ma akwai magani babu magani sai ka je kurkuku To masu iya magana dai suka ce in kunne ya ji gangar jiki ta tsira da fatar an saurari waɗannan dogayen bayanai da kunnuwan basira za a kuma haɗa hannu wajen shawo kan matsalar fyaɗe da ƙuntatawa mata da ƙananan yara ba a Najeriya kaɗai ba amma a ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya abin da ya zama ginshikin cimma burin muradin ƙarni. Nan kuma za mu sallama da baƙin namu Hajiya Saudatu Shehu Madi. sakatariyar kungiyar kare hakkokin mata da tabbatar da yi musu adalci ta najeriya da aka fi sani da suna rafa da kuma helin bako wata ma'aikaciyar kula da jin daɗin al'umma da ke aiki a nan amurka to yanzu dai a madadin su duka da kuma chibahiro diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan To kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. jiya wasu ayarin sojojin amurka suka isa kasar poland domin soma atisaye atisaye zai taimaka wurin kawar da zaman ɗaɗɗar da wasu kasashen gabashin turai da ke kawance da kasashen yammacin turai suka shiga sabili da yadda kasar rasha da kwace yankin karmiya na kasar ukraine ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce an shirya atisaye ne na wata daya wanda ya kunshi sojoji 600 da wasu 150 'yan yakin kuntumbalan sama da za su kasance a kasar italiya ana kuma kokarin tura wasu zuwa kasashen estoria da latvia da lithuania sojojin sun soka kwana ɗaya bayan ƙasar ukraine ta yi watsi da tsagaita wuta ta ci gaba da ƙoƙarin fatattakar 'yan tsiraru da ke da goyon bayan rasha da suka mamaye wasu gine-ginen gwamnati a garuruwan ukraine da ke kusa da iyaka da ƙasar rasha rasha ta mai da martani da wannan yukurin da cewa za ta mayar da martani da ɗaukar fansa idan har aka eh, taɓa 'yan ukraine da suke magana da harshen rasha a ukraine ta da shawarar ta ci gaba da abin da ta kira yaƙi da 'yan ta'adda ne bayan ta gano gawarwaki biyu kusa da birnin sulavinsky da ke hannun 'yan tawayen wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta ƙara ƙarfi da ƙarfe wurin ceto 'yan matan da har yanzu ba a gano su ba bayan da masu kaifin kishin isalama suka sace su a makon da ya gabata hajiya aisha angulde 'yar kungiyar kare haƙƙin mata ta ce shugaban najeriya gulla jonathan ya tura jiragen yakin sojoji su binciko su To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan safiya sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar fata alheri ga iyalan Baba Alfred Fukuma domin auren yarsu suke biya da angonta Joseph Timothy waɗanda za a ɗaura aure ranar Asabar mai zuwa a majami'ar St. peter's da ke Jos da karfe goma na safe Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Salihu Garba da ya taya na gabatar da shirin. da malam sidi da ya harhaɗa mana shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma can da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.